dan ba tare da autan na Aisha autan na Aisha ya dan yi buge-buge ya buge autan dan bunza ya buge wani ya buge wani ga sanan dai gashi ta zo kanka ya ka kalli wannan dambu da aka samu ku da autan Aisha an ga autan na Aisha tunda ka zo kake kama shi baya baka dambe amma jiya da aka sa kuɗi ya ce zai yi hamma ya garzaya yayi na gida ya ka kalli wannan shiri na autan na Aisha assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu masu kallo da saurare kamar yadda kuka sani ne na kura ba bakon ibola kuma ina muku fatan alkhairi a koda yaushe kamar yadda kuke mana bayan da nake kallon damban fata na kawai damban ayi lafiya a tashi lafiya ai damban ne wanda jama'a suna so kuma dole ayi. fatan mu dai ayi lafiya a tashi lafiya shine rabe an ga tun da ka zo kake kama autan na Aisha baya baka damba ko ya kama sai wato supporters ɗinsa wato masu sansa kenan gurmada su ce kwanta hannu ba zai dambar kai ba dan wai ba kwa dan bane ko kuma dai alamar menene ne ko tsoro ne ko kuma dai ya abin yake ko kuma dai ka dan razana shi ne to Allah bare mu ta udan bura watan na Aisha ba eh. asali ma ina ga mu ta hada gari da shi ba in ba a nan garin ba mu taɓa dan da shi ba ko ba gaskiya ba hmm. ina kama shi dan bane sai ka yadda sai na yadda hmm. inda ba inda za a yi bai yadda ba ko kuma ban yadda ba wani ya rufe wani da duka dole sai ka yadda na yadda ai wasa ne ba faɗa ba hmm. mu taɓa dan bura shi ba gaskiya to gashi jiya lahadi wanda ya daidai da 24 ga watan tara shekara 2023 Idris Bambarewa mai gidan damban marbanyan yaya muku ta sakwatawa ya kada muku naira dubu ɗari a damba ka da watan Aisha to an ga kuma a watan Aisha bai wata wata har murna yake ma yana ganin gara garabasa ta zo ni ma ai na ji daɗi sosai akan eh. hakan gara a ce kuɗi aka ta tunda ana da san damban ana san eh. mutane na da san damban kaga da aka sa kuɗin kaga dole za a yi ba mu kowa kenan damban eh. kuɗi ne namun ni ma abin da nake so kenan a sa damban kuɗin Rabe, a watan na Aisha kusan duk dambe yan dambe suna cewa in zai dambe sai yayo nema. Gashi kuma da aka samu ku dambe da shi an ga har zumuɗi yake yana ce Allah kai mu a tsalle yake baka tsorata ba? tsorata me? Aliyu ai ba tsorata. Hmm. Tsorata me ni ma ne je yana shi. Eh. Allah ubangiji ya ba mai rubusa ana ma ai dambe haka ta gaji haka. yaje ya neman shi Allah ya ba mai rabo sa ai babu wanda ya sema wani abin da Allah bai mai duk eh. abin da ya faru da kai muƙaddari ne daga ubangiji ko ba gaskiya ba ko ka faɗi ko ya faɗi ko in faɗi ba wanda aka ce bai taɓa faɗuwa ba cikin ba wanda bai faɗi ba hmm. ga ba an ce gurma da zabi zugai an je gurma da zabi zugai rigiji gabji kash kakakara kaka ina ma'abota kallon wasan damben gargajiya musamman jamawan dambe da gurmaɗan dambe iyalan garba taka lafiya ku sha kunu ku sha fa da kuma kudawan dambe to ku. ko kun san damben da kuke jira damben da kuke nema tsakanin rabe bahagon ebola na bangaren kudu da autan na aisha na bangaren gurmada ya haɗu ranar ladin nan ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku za a fafata damben a gidan damben idris ɓamɓarewa da ke marbanyan ya'yan tifa don haka ma'abota kallon wasan damben gargajiya da ke birnin tarayyar Abuja da jihar Nasarawa da jihar Neja kai har ma da jihar Kaduna kar ku bari a baku labari a wannan ladi ɗaya ga watan goma shekara ta da 2023 a gidan damban Idris Bambarewa da ke maraban yayan tifa dambane na naira ɗai ɗaya da har naira dubu ɗari kazar ƙarfi mai ƙarfi ka ɗauka Dan haka rabe bagon ebola na ɓangaren kudu da kuma autan na Aisha na ɓangaren gurma da yaro mai tashe ma'abota kallon wasan damben gargajiya ku zo ku yi kallon gumurzu amma na dambe sai kun zo mu abota kallon wasan dam gargajiya kar ku bari ma yaudara su yaudare ku ka mutu yaro ka ce

damban autan na Aisha kaga kalar damban autan na Aisha kuma kai kanka ka san kalar damban ka ya kake ganin kalar damban autan na Aisha kuma ya kake ganin yadda zaka cinye shi a 'yan lokuta ya kake kallon kalar damban sa wani salo zaka yi masa sannan minti nawa zaka bashi sai an taka ai ba rasa ta ansa sai an eh, taka kuma ba mu ganin minti nawa ko me wannan yana gurin ubangiji hmm. ba mu Allah dole hmm. da abin da ya faru daga Allah ne ba mu Allah dole hmm. amma dai dan ba za ta yi kyau insha Allah bi jahi rasulullahi kowa ya zo kallon nan Allah ya so ya yarda rabu kai dan dan faka-faka ne a dambanka kuma dan rataya ne kai eh, kana ganin cewa yanda autan Aisha yake dambansa din nan kana ganin anya zai fita kuwa a in dai zai tsaya a yi hmm. in dai zai tsaya a yi dole sai wani ya faɗi wallahi ko in hmm. faɗi ko ya faɗi dole ne in dai za a tsaya a yi hmm. yoyon a ce ba a buga ba ai rashin jini rashin tsaga in dai har za a tsaya a yi insha Allah alfarman annabi Muhammadu ba za a yi wani mintuna ba in dai za a tsaya dole ko ya faɗi ko in faɗi dole ne ɗayan biyu an ce 'yan damba suna tsoron nema in aka ce an haɗa damban kuɗi kana jin tsoron a ce mutum ya ji ya nemo ka kai baka ji wani ɗarɗar ba ko kuma ko kai ma dai akwai wani shirin ka da kake yi mutum bai da Allah ba kenan inda zaka eh. ce ai babu wanda ya sai ma mutum abin da Allah bai mai ka ce wai wani zai ma wani abu hmm. babu wani wanda ya sai ma mutum abin da Allah bai mai ba duk abin da ga fara da kai daga Allah ne hmm. ni ma ni ma kowa na ma mana ba wanda bai nima ƙarya ne dan bai ce ma na dan an same bai nima ƙarya ne hmm. sai dai kawai a canfa na wani a ce wani yayi kaza wani yayi kaza kuma yana lokaci ne hmm. dole komai aka yi a ce kaza yayi kaza yayi ko a ce wasu na mai kaza ko a ce wasu na mai kaza hmm. lokaci yake yi eh, rabi abtan na aisha suna kuna dambe da bahagon yan sanda hmm. kuma ka ga ya buge bahagon yan sanda eh, ya ka ji ranar da aka ce ya buge bahagon yan sanda wallahi a gaba na aka yi ai eh. a gaba na aka yi damban Damban ne tana shi ma yana iya bagon yan sanda na iya buge shi shi ma yana iya bige kuma dai abun mamaki ne dai inda aka yi ban amma kuma ya kaddara ne tana kan kowa mm. wasa ne tunda dai an yi lafiya an tashi ba da wani ai alhamdulillah haka ne yanzu kana da masu gidaje mm. ka fara gaya wa masu gidajen ka cewa an sa maka dambe ko kuma dai kai ka ma rena damben ne a za a rena dambe eh. ai ba a rena dambe ko dan jariri ne inda ya daura hannun shi ya shigo fili ai ba maganar renuwa mm. ai duk wanda ga ya daura hannun shi ya shigo cikin filin nan zai iya ni mu babu rago in dai ga mutum ya shigo cikin fili to zai iya ni ba maganar renuwa ni ko dan jariri ne dan da shi na dau ma yaro ne ai yaushe na fara duka ko dai daukaka ta ubangiji ne ta zo amma ni ma yaro ne yaushe na fara daga ni ba wani wanda muka taɓa dambar shi na raina shi duk wanda za mu yi shi ina ɗaukan shi daidai ni ne ba wanda na raina ba wani wanda nake kallo wanda na fi komiya har ni ɗaukan kaina nake kowa daidai muke da shi Mun taɓa raina wani dan damba ba. Mm. yanzu idan aka ce yau ladi ta zo yan mm. kallo sun taru mm. sai aka ce ka gama kai ma yin addu'o'inka sai autan na aisha ya ce ba zai ba in aka baka wani za ka yi ko waye ne zan yi dan na fito yi fa hmm. ba ga na zo nan aka samu damban kuɗi ba wanda zai zo bai zo muka dan da shi ai in na fito dan dan na fito yi ko da hmm. kai ka sani Aliyu sai dai ka faɗa ma wani bana tsoron faɗuwa kuma bana tsoron dan ba ta ba har yanzu ba dan dan da nake tsoro ba a duniya wallahi ba a yi shi ba har yanzu Rabi ka ɗauko salon damban Ebola kuma kai ba sa ne yanzu a wannan ladi a wannan gidan dambe na nan marabanya gidan damben Idris barewa. wanne alfishir za ka yi wa masoyanka musamman kudawa irin su eh, Alhaji Tanko daraktan magina irin su Sarki Dan Isa irin su Aminu mai unguwa wani albishiri za ka yi musu eh to dai duk albishin da mu masoya na gaba daya hmm. alfarman Annabi Muhammadu hmm. Allah ke yi ba mu muke ba alfarman Annabi Muhammadu bi jayar Rasulullahi sai na faranta musu ya hmm. na ko ina na duniya ma baki dai sai na faranta musu zan yi iya bakin yi na su taya mu da addu'a shine Allah ubangiji ya ba mai rubusa a lafiya tashi lafiya amma alfarman Annabi Muhammadu sai na faranta mu masoya na insha Allah wani sako zaka mika wa sauran bangarorin nan biyu da suka rage Jamus da kuma Gurma da akan wannan wasa to abinda zan sakon da zan bayi shine su taya mu da addu'a Allah ubangiji ya sa a yi lafiya a tashi ba hayaniya ba komai duk wanda faduwa ta zo mai ya daukar dara ba wanda aka ce ba ta bigewa ba kuma ba wanda ba a bigewa dan dole ne an bige ka ka bige wata rana dole ne saboda haka duk abin da suka ga ya faru su dauka kaddara ne daga ubangiji Allah ubangiji yanzu tun kafin a san Allah ya san mai nasara a ciki hmm. ko dai muna yin iya baki jin muni ne to Allah ubangiji ya ba mai nasara nasara Allah ubangiji ya sa ai lafiya a tashi lafiya shine fata na shine addan da zan akwai abu na karshe akwai gargadi hmm. da zaka yi wa autan Aisha kafin ranar wannan rana gargadin da zan mai shine lalle ya ƙara gyarawa da kyau hmm. ya ƙara gyarawa da kyau Dan mace dole sai an yi dan bane dole sai an yi ba a neman duniya a zaune hmm. haka kuma ba a neman ba a gwani da tsoro dole ne ya gyara dan ba ta kama shi dole ko ko ba da ni ba ko da waye dan ba ta kama shi dole hmm. yanzu a maraba ba wanda aka zo ka buga ka samu kuɗi in ba shi ba hmm. ka ku dan ba ta kama shi dole maganan boye ko me dane tsoron faduwa dole sai ya faɗi idan tsoron faduwa in bai fada nan ba zai fada wani guri dole ne sai ya faɗi in dai kana dan duk wanda ya sai rariya sana ta sabo mai da ruwa to ba maganan wai tsoro in za ka yi dan ba kai dan ba wasu ƴan damban suna ta wai autan na Aisha baya tsayawa in bai tsaya maka ba za ka yi a to kuma ai ka lallaba shi a inda yazo ai ta inda yazo dan bane kai wayan ko a gidan ku in baka da ba a san ka hmm. iya abin da ka iya abin da ya iya shi zai kai ma abin da ka iya shi zaka yi. Hmm. ko ba ka bane to rabe muna godiya Allah kai mu wannan rana ta ladi wato wanda ya da 20 da tara ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wannan damu da aka samu ko na naira dubu ɗari Allah ba mai rabo sa'a kuma Allah sa ya nasara. an ce gurma da tsabi zukai an ce gurma da tsabi zukai rigiji gabji haƙa shi ƙaƙa ƙaƙa ina abota kallon wasan damben gargajiya musamman jamawan dambe da gurmaɗan dambe iyalan garba taka lafiya ku sha kunu ku shafa da kuma kudawan dambe to ku. ko kun san damben da kuke jira damben da kuke nema tsakanin rabe bahagon ebola na bangaren kudu da autan na aisha na bangaren gurmada ya haɗu ranar ladin nan ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku za a fafata damben a gidan damben idris ɓamɓarewa da ke marban yaya yan tifa don haka ma'abota kallon wasan damben gargajiya da ke birnin tarayyar Abuja da jihar Nasarawa da jihar Neja kai har ma da jihar Kaduna kar ku bari a baku labari a wannan ladi ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a gidan damban Idris Ɓamɓarewa da ke maraban yanya yan tifa damba ne na naira ɗai ɗai da har naira dubu ɗari kazar ƙarfi mai ƙarfi ka ɗauka Dan haka rabe bagon Ebola na ɓangaren kudu da kuma autan na Aisha na ɓangaren gurma da yaro mai tashe ma'abota kallon wasan damben gargajiya ku zo ku yi kallon gumurzu amma na dambe sai kun zo mu abota kallon wasan dam gargajiya kar ku bari yaudara su yaudare ku ka mutu yaro ka ce.

kun ji kiɗan ka ba irin na yaro ne ba naɗe hannun ka ba irin na yaro ne ba mai jama rayuwa hala daure mai bi diga fada yaro bai haye maka kiɗa mutuwa ina ruwan ka da daɗi